بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ci gaba da wannan shiri mai albarka shirin da yake mana bayanin falalan azumi a watan sha'ban a shirin da ya gabata mun karanta hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda wanda yake son ya tabbatar mana cewa azumi a watan Muharram ya fi falala. Ba an abi Hurairata radiyallahu anhu qal Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce afdalu siyami ba'da ramadan mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shahrullahi almuharram shine azumi a watan Allah da ake ce ma Muharram wa afdalu salati ba'da al-fariḍa mafificin sallah kuma bayan farilla salatul layl shine sallan da aka yi a dare رواه مسلم مسلم يرويت وانا حديث وعند النسائي بسند صحيح عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم إيه wannan hadithi an samo shi ne daga jundub ɗan sufiyan Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda imamun nasa'i ya ruwaito da sanadi ingantacce ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa inna afdala salati ba'da al-mafrudati lallai mafificin sallah ba'da al-mafruda bayan wacce aka farlanta as-salatu fi jawfil layl shine sallah da aka yi shi a tsakiyar dare wa afdalu siyami ba'da ramadan mafificin azumi kuma bayan azumin ramadan shahrullahi shine azumin da aka yi a watan Allah alladhi tad'unahu al-muharram wanda kuke kira muharram ainihin watan Allah wanda kuke kira da suna muharram shine azumin da yafi falala waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana cewa azumi a Muharram ya fi azumi a Sha'ban falala. Wa zakara ahlul ilmi hikaman fi tafdili tatawwu'i bisiyami fi Sha'ban ala ghairihi min ash Malam yace sashin ma'abuta ilimi malamai sun ambaci hikaman wasu hikimomi fi tafdili tatawwu'i bisiyami fi Sha'ban akan fifiko na yin azinin nafila a cikin watan sha'ban ala ghairihi akan waninsa mina shuhur na watanni kamar haka ainihin malamai sun faɗi wasu hikimomi da ke nuna cewa yin azumin taɓawu'i azumin nafila a watan sha'ban ya fi yin azumin nafila a wani watan da ba sha'ban ba daga cikin hikimomi da suka ambata شيني منها أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض في الفضل ما لن يتي منها دقا تكوى أن حكمومي أن أفضل التطوع شين يتي وما في في النافلة ma kana qariban min ramadan shine nafilan da yayi kusa da ramadan kusancin nan qablahu ya faɗi ne ya faɗa ne a kusa da ramadan kafin ramadan wa ba'dahu koko ya faɗa ne bayan ramadan an samu kusanci da ramadan ɗin ne kafin ramadan koko an samu kusanci ne bayan ramadan duka dai wannan nafila ɗin ya fi falala me yasa wa zalika yaltahiqu bi siyami ramadan saboda shi nafilar ta azumi ayana haɗuwa ne da Ramadan ƙurbihi minhu saboda kusancinsa da Ramadan ɗin wa takunu manzilatuhu min as-siyam bi manzilati sunan ar-rawatib ma'a wa ba'daha sai ya zama cewa matsayinsa daga sauran azumin bi manzilati sunan ar-rawatib al-fara'id kamar matsayin sunnoni da ake ce masunanin rawatib na sallah kenan tare da farillai wadda ha ana yin wasu kafin sallan farilla wa ha ana yin wasu kuma bayan farilla mun san cewa akwai sunanin rawati. wasu nafiloli ne goma sha biyu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su ana gina wa mutum gida a aljanna gwargwadon yin mutum gwargwadon yadda za a ci gaba da gina wa mutum gida nafila biyu kafin asubahi nafila hudu kafin azahar nafila biyu bayan azahar nafila biyu bayan magariba nafila raka'a biyu bayan isha waɗannan su ake cewa sunanin rawati kuma su waɗannan nafila ɗin sun fi sauran nafiloli da ba su da dalili falala to shine malam yake nusar da mu yake lurar da mu yadda waɗannan sunanin rawati ɗin suke da falala domin kusancinsu da farilla haka tatawu'i ta azumi da aka yi shi kafin Ramadan da wadda aka yi bayan Ramadan take da me ko yake da falala yace fa yaltahiqu bil fara'id fil fadl waɗannan sunanin rawatib din sai su haɗu da farillai a falala saboda kusancin su da juna wa hiya takmilatu li naqsil fara'id waɗannan nafiloli na rawatib din ai ciko ne ga tawaya da ake samu a farilla kamar yadda wasu hadisai suka nuna cewa waɗannan nafiloli ɗin suna cike wa mutum gurbi ne nan na eh, ƙasu da tawaya da mutum ya samu a farilla kaga kenan suna tafiya tare wa kadhalika siyamu ma qabla ramadan wa ba'dahu haka nan ma azumi da ke gabanin ramadan da wanda yake bayan ramadan fa kama anna sunan ar-rawatiba afdalu min at-tatawwu mutlaq bin nisbati lis-salah fa kadhalika yakunu صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد ما بعد منه يجي كمر يدا سنن الرواتب يفي فللا من التطوي المطلق يفي نافل وليد أكي دا باب دليلي بالنسبة للصلاة إذا مك دوبا دنجنتك سد فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان haka nan ma azumin da yake gabanin Ramadan wa ba'dahu da bayan Ramadan afdal yafi min siyami ma ba'da minhu ba'du minhu fiye da azumin da aka yi da ba wannan ba azumin da aka yi da ba kafin Ramadan yake ba kuma ba bayan Ramadan yake ba a kusanci walidhalika fa innaka tajidu Ramadana yusbaqu bisiyami min Sha'ban والاستكثار منه ثم بعد انقضاء رمضان يسن صيام ست من شوال من شوال فهي كالسنن الرواتب التي قبل قبل وبعد الصلاة المفروضة يتي ولذلك دهك فإنك تجد رمضان ذاك ترد رمضان يسبق بالصيام من شعبان أنا قبعتد أزمي تكين شعبان كافين رمضان إن. والاستكثار منه kamar yadda kuma ake yawaita azumi daga cikin sha'ban din thumma ba'da qada'i ramadan sa'annan bayan ramadan ta ta Yusan yusannu siyama sittin min shawwal ana so kuma an sunnanta yin azumi shida a watan shawwal fa hiya ka sunanin rawati sai ta zama kaman nafiloli da ake yiwa sallolin farilla allati qablu wacce take kafin sallah wa ba'da salah al da ba'da salati al kuma bayan sallah ta farilla a takaice malam yana an karar da mu ne cewa sallar eh, azumi a watan sha'ban kamar nafiloli ne da ake yin su domin wasu farilla yadda waɗannan da ake yi domin sallan farilla ɗin suke da falala haka nan ma sha'ban take da falala lura da cewa tana kusa da ramadan Allah ya sa mu fahimci duka waɗannan bayani ɗin kuma ya ba mu ikon yin aiki da su insha Allahu ta'ala a nan ne za mu kuma dakata a wannan sai kuma shirinmu na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam